‘Yan uwa masu kallo barkamu da saduwa a wannan safiya ta Litinin 22 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1442 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. wanda ya daidai da bakwai ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da 2020 a haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Insha Allahu ta'ala yau za mu ji bayani mai ɗaura kai, bayani mai ban mamaki game da mutanen da aka yanka a ƙauyen Zabarmari wanda mun samu bayanai cikakku waɗanda suke tabbatar da cewa waɗancan mutane da aka yanka laifinsu ne. Za ku yi mamaki kwarai da gaske. Zan kawo muku dalilai guda biyu. dalili na farko daga ƙwararren ɗan sanda datti a salafi dalili na biyu kuma wani bayani na audio da zan kunna muku ku saurara ƙwararren ɗan sanda mai bincike akan manyan laifuka da miyagun ayyuka tare da har hada bayanan sirri datti datti wanda aka fi sani da datti a salafi ya rubuta a shafinsa na sada zumunta kamar haka bayanan sirrin tsaro kan yadda ake mu'amalar kasuwanci da 'yan ta'addan boko haram Wannan rubutu ba yana nuna goyon baya ko kare kowa ba ne, gaskiya ne tsantsa akan abin da bincike ya nuna mana na wallafa. Duk wanda zai ƙalubalanci Datti a Salafi ina roƙonsa da ya zo da hujja gamsasshiya da ta fi nawa. A wannan rubutu ina so na bayyana wa jama'ar Arewa da su kansu shugabannin gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da manyan shugabannin tsaro game da hulɗar sirri na bakar kasuwanci da yake faruwa tsakanin annoba 'yan ta'addan Boko Haram da wasu mutane 'yan Najeriya maciya amana da kuskuren da ake yi a yaƙi da ta'addancin Boko Haram don a samu mafita. Wato tsakani da Allah mun fi ganin laifin gwamnati domin akwai fararen hula musamman mazauna ƙauyukan da suke ƙasar Borno waɗanda suke hulɗa da Boko Haram wanda idan ka ba su bindiga ka ce su riƙe a hannunsu ma ba za su iya ba. Saboda su ba Boko Haram ba ne, amma saboda rayuwar bakin talauci da yunwa ya sa suna hulɗa da Boko Haram don su samu abincin da za su ci su rayu. Sun zaɓi su haɗa kai da Boko Haram don su samu ikon yin noma, ko kuma su ƙi haɗin kai da Boko Haram su kasa yin noma yunwa ta kashe su. Don haka talauci ba ƙaramin musiba ba ne, duk gwamnatin da ta jefa jama'ar ta cikin talauci da yunwa da jahilci to ba za ta wanye lafiya ba, domin duk wani masanin tsaro idan zai yi tsokaci akan harkan tsaro sai ya kawo maka batun talauci da jahilci wanda yake jefa mutane su aikata abin da ba a yi tsammanin za su iya aikatawa ba a rayuwa. Amma ko shakka babu inda a ce mutane suna jin irin abubuwan da yake faruwa a sha'anin yaƙi da Boko Haram abin zai yi ta bawa mutane mamaki. Ko shakka babu wasu mutanen ƙauyuka suna hulɗar kasuwanci da Boko Haram a Borno, amma inda matsalar take shine da a ce gwamnati ta yi abin da ya dace wajen ƙoƙarin magance yunwa da talauci, to da Boko Haram ba su samu masu hulɗar kasuwanci da su ba, kuma a kullum samun masu hulɗar kasuwanci da Boko Haram ɗin ƙaruwa yake yi, saboda an riƙe ta'addancin Boko Haram an ƙi ƙarar da 'yan Boko Haram. ta'addancin ya zama hanyar neman kuɗi wannan shine masifar da muke ciki wannan abin da ya faru a zabarmari cikin waɗanda aka yanka babu ɗan boko haram a cikinsu amma akwai waɗanda suke hulɗar kasuwanci da boko haram a cikinsu su ne masu kafi yawa bayanan sirri ya nuna mana cewa kafin faruwar wannan abin an shigarwa boko haram da mashina ta cikin garin zabarmari kwanakin baya akwai wata yarinya da aka kawo ta daga lagos zuwa maiduguri Boko Haram suka nemi wani mutum a zabar mari domin su bashi kwangilar shigo musu da yarinyar. Akwai abubuwa irin wannan da yawa. Kuma matsalar da ake samu shine mutum yana hulɗar kasuwanci ko musayar bayanan sirri da Boko Haram yana kusa da kai amma baka san yana yi ba. Saboda suna da dabarun ɓoye sirrinsu. Don haka suna da masu basu bayanan sirri kuma ba mutanensu ba ne kai tsaye. A cikin masu basu bayanan sirri akwai wanda idan ka ɗauki reza ka bashi ka ce yanka mutum ba zai iya ba, amma yana alaƙa da Boko Haram. Wannan matsalar da ta faru a Zabarmari ya yaye duhu ne sai kuma haske ya zo tare da hayaƙi da ƙura. Wanda wallahi ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti na musamman da zai gudanar da bincike mai zurfi akan dukkan zarge-zargen da suke tawakana. da duk abin da ya faru ɗaukar wannan matakin zai taimaki tsaron Najeriya sosai in ba haka ba za a yi tayi ba a gano bakin zaren ba. Hanyoyi guda biyu su ne mafi tasiri da ake yin amfani da su wajen hulɗar kasuwanci da Boko Haram tare da shigar musu da dukkan kayan da suke bukata. Hanyoyin su ne na ɗaya mutanen ƙauyuka da suke kasuwanci da Boko Haram suna zuwa gonakinsu su ajiye kayan ko su binne a ƙasa sai su tafi idan dare ya yi su kuma 'yan Boko Haram sai su je gonar su ɗauki kayan su ajiye kuɗi idan gari ya waye sai mutumin ya je gona ya ɗauki kuɗinsa tsawon shekaru haka suke yi. Na biyu, suna amfani da wata hanya daga cikin gari za su yi dakon kaya da fetur a cikin mota su nufi ƙauyensu, wani lokaci tare da rakiyar sojoji, alhali kayan ga Boko Haram za su kai su sayar. Sun tsara komai, suna zuwa daidai gurin da suka tsara za su miƙawa wa Boko Haram kayan sai su tsayar da motar su ce ta lalace za su je su nemo makanike, a haka har su yi dare. Idan duhu ya shiga sai Boko Haram su zo su kwashe kayan su ajiye kuɗi a wani gurin sirri da suka tsara. Kar ku yi tsammanin wai akwai sansanin sojoji akan hanyoyin ƙauyuka, ba a nan matsalar take ba idan dare ya yi. To mutanen da suke alaƙa da Boko Haram a lokaci na duhun dare, a lokacin ne kasuwarsu take ci suna haɗuwa su yi mu'amalarsu. Jama'a a tuna lokacin da muka yi fama da bala'in tashin bama-bamai da harin ƙunar baƙin wake. wato waɗannan jama'ar ƙauyuka da suke gewayen garin maiduguri suna da hannu wajen shigar da masu harin ƙunar baƙin wake a lokacin da ake ta tada bababaman nan saboda su waɗannan mutanen ƙauyuka suna da alaƙa tsakanin duk wani yanki da jami'an tsaro suke da kuma jejin da boko haram suka ɓuya suna iya zuwa gurin jami'an tsaro babu mai taɓa su don haka duk inda akwai checkpoint na jami'an tsaro sun sani sannan a ɗaya ɓangaren suna da alaƙa da mafakar 'yan boko haram da suka ɓuya a jejin ƙauyukansu za su je gurin Boko Haram su faɗa musu ai ga inda sojoji suke, don haka Boko Haram za su kira mutumin ƙauye su ce muna so ka kai mana kaya guri kaza, idan su suicide bamba ne za ka kai mana shi guri kaza a cikin gari. Duk yadda aka sa jami'an tsaro mutanen ƙauyuka sun sani, sun san hanyar da za su bi su kauce musu har sai sun isar da saƙon Boko Haram. Kuma wallahi in dai maganar gaskiya ake so babu babban ƙalubale yanzu a harkan yaƙi da Boko Haram fiye da irin waɗannan mutanen ƙauyuka da suke hulɗa da Boko Haram. Domin har sun fi NGOs alaƙa da Boko Haram suna tare da jama'ar gari da sojoji a ɗaya ɓangaren kuma suna tare da Boko Haram. alaƙar mutanen ƙauyukan kawai yana gurin wanda zai biya su ne, to Boko Haram suna biyan kuɗi da yawa. Boko Haram na da ma'ajiya a cikin garuruwa, kuma mutanen ƙauyukan suke aikawa. Hakanan mutanen ƙauyukan sun ƙulla amana na noma tsakaninsu da Boko Haram. Boko Haram sun bar su su yi noma amma da sharaɗin ba za su faɗawa sojoji inda suke ba. Don haka ko da sojoji sun tambayi mutanen ƙauyukan ba sa faɗa musu inda Boko Haram suke. Kamar misali ne da mutanen ƙauyukan Zamfara da Katsina waɗanda suke biyan barayin daji kuɗin haraji in ba haka ba a kashe su. Ranar da abin ya faru da mutanen zabarmari ya faru Tun misalin karfe biyar da rabi na asuba mutanen garin suka tafi wani guri da ake kira Kushobe, inda Boko Haram ɗin suka ce a haɗu a can don su faɗa musu wani saƙo. Haka mutanen zabarmari sama da mutum ɗari uku suka je suka zauna suna jiran zuwan Amir na Boko Haram. To abin da ya takaita abin har 'yan Boko Haram suka yanka arba'in da uku kaɗai, Amir na Boko Haram shine ya hana mutanen su yi harbi da bindiga. Saboda kada sauran mutanen da suke aiki a gonaki wanda wannan abin bai shafe su ba su ji karan bindiga su gudu. amma da harbi suka yi da sun kashe mutane sama da 300 a ranar don haka sauran da suka farga ana yanka 'yan uwansu sai suka yi watsewar zabi suka gudu suka kawo labari amir ɗin ya faɗa musu cewa da masu hukuncin da suka yi wa duk wanda suke hulɗa da su sai ya ci amanar su ba harbi bane da bindiga yanka ne Mutanen nan su suka kai kansu tun karfe biyar da rabi na asuba wai don su ji nasiha daga amir ɗin Boko Haram da suka jima suna hulɗa tare kafin Allah ya gora kansu. A dokar Boko Haram har manyan kwamandojojin yaƙinsu suna kashewa idan suka ci amanar ta'addancinsu. Babbar matsala na tsaro a ƙasarmu Najeriya shine lokacin da aka siyasantar da harkan tsaro, sannan lokacin da ya zamto kowane wawa da jahili zai iya zama mai yin sharhi a kan tsaro. Bai karanci tsaro ba, baya aikin tsaro, shi ba ɗan leƙen asiri ba ne, amma zai zauna ya yi sharhi a kan tsaro kuma a yaya tashi a dukkan kafofin watsa labarai. to nan ne matsalar take muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya agazawa masu iko da gwamnatin Najeriya ya nuna musu hanya mai sauki da za su bi su magance ta'addancin Boko Haram da masu tallafa musu amin ya hayu ya rubutawa kwararren ɗan sanda mai bincike akan manyan laifuka da miyagun ayyuka tare da har haɗa bayanan sirri datti datti wato datti a salafi To bayan nan kuma ma an samu wani rahoton daga wani bawan Allah wanda ya bayyana yadda wannan lamari ya kasance. tare da wasu bayanai wanda malam datti a salafi bai yi su ba ku saurara domin suna da amfani ah, salamu alaikum jihari abin da ya faru gaskiya ba wai sun mutanen sun kama boko haram sun ba sojoji bane wato gaskiyar magana yawancin mutanen da aka kashe wallahi suna da alaka ta kudda kudda boko haram din suna yin business a tsakanin su saboda yawanci bakin da suka zo ba wai aikin shinkafa ko kifi da ya kawo su wannan gudun ba dama sun zo ne musamman da niyyar kasuwanci da boko haram suna saye da sayarwa a tsakanin su su je kai boko haram kayan abinci su je kai boko haram mai sannan kuma boko haram shanun mutane da suke kwacewa suna yin banda wa yan mutanen su suke sayan wannan banda su dura a kwali a hudu kwalin kaman kifi suna fitar da shi da kamar suna saidawa wani shine zahirin abin da ya faru to ranar lahadi sha biyar ga watan da ya wuce sun kai musu kayan abinci suna dawowa sai suka haddasa sojoji wanda suka fita patrol sojoji suka tafi daga gida da mota suka ce sun kai maganin feshi ne zuwa gona suka ce bakon wannan guri yana da hatsari suka ce eh, sun sani ai amma akwai mutane a gona guri suka je wawaye da sauransu to sojojin suka bar su a shi lokacin da suka tsaya suna magana da sojojin boko haram suna kallon su bayan da suka tafi sojoji sun yi gaba suka samu boko haram motar da ta yi fati sun bar mota shi boko haram su da sun yi ambushin sojojin suka bude wuta Allah ya sa ba su samu sun hadu soja ko da ba soja suka mai da martani suka kashe boko haram guda da sauran biyar suka gudu to shine da suka je suka ga amirin sakan cewa ai wayan nan wanda suka musu abinci din sun tura musu soja har ma an kashe musu mutumin su guda daya to wannan shine ainihin abin da ya kawo wannan kashe-kashen mutanen ai kafin ranar asabar din amir din ya kira su mitin ranar alhamis kuma sun taru sama da mutum dari uku a kwashebe sai aka ce a amir wani uzuri ya taso masa bai samu daman zuwa ba sai ranar asabar su sake dawa kuma ce musu ranar asabar da su kowa ya zo karfe biyar na asuba abin baki jihari daga zabar mari mutanen nan yawanci suka fita karfe biyar na asuba a gurin suka yi sallan asuba sanan da amir din ya zo ya fara musu nasiha ya fara kawo ayoyi na cin amana da karya alkawari da sauransu a ƙarshe ya kira sunan waɗannan mutane kuma saka musu abinci da suka magana sojojin nan ita su tashi suka tashi to waɗannan sun ci amanan mu sun karya alkawarin da yake tsakanin mu kuma daman idan gari kuka yarjejeniya amana da sosa karya alkawari to hukuncin mutanen garin gaba da ya kewa saboda haka nan ne ya bada oda kan cewa a ɗaure kowa a gurin to an fara daurewa da sauran suka ta suka tashi suka fara gudu ya ce kar a yi harbi a bisu kowa a kama duk wanda ya ci amana hukunci sai yanka ne kaji ainihin abin da ya faru kenan saboda duk mutanen da aka shiga gaba daya ainihin yan garin zabarwa mutum goma sha shida ya ciki sauran gaba daya ba yan zabarwa ba ne to ga mutanen nan munafurci suka shirya daman bakin su da boko haram kawai addu'ar mutane ne ta kama su wannan abin ya zo ya faru to amma kaga mu da kanmu da bamu san wannan labarin ba abin ya dame mai tawar da hankali cikin wanda aka shirya tabbas mun san cewa akwai yanda innocent ne amma ba su da yawa amma wallahi majority mutanen nan kasuwanci suke da mutanen nan kuma kuɗi suke samun ba kuɗi shine abin da ya kawo su wannan gudu zuwan da suke da Sokoto Kebbi da nan ba wai aikin gona ne ke kawo su ba mutum ɗaya a cikin su wanda yake da gona wannan gurin kawai business din saye da sayarwa tsakanin su da boko haram saboda kuɗin banza da suke samu shine abin da ke kawo su wannan gurin wanda shine gaskiyar al'amari dan na samu mutum ba ɗaya ba biyu da suka tabbatar min da wannan labarin kafin ma na rubuta na tura assalamu alaikum Tabbas tun da haka ne kuwa babu shakka waɗannan mutane su ne suka zalunci kawunansu domin duk mutumin da zai ɗauki kadara ya sayarwa da ɗan ta'adda ba zai je ya sanar da jami'an tsaro ba babu shakka wannan shi ya cuci kansa sannan aikin munafici da suke tsakanin sojoji da 'yan ta'adda shi ne zai tabbatar ma da cewa waɗannan mutane abin da aka yi musu shi ne ya cancance su duk da yake a cikinsu kamar da waɗannan bayan Allah suka bayyana akwai wasu 'yan kaɗan da ba su san duhun garin ba aka zalunce su sai dai Allah ya ainihin saka musu Masu kallo na gode da kuka ba da lokacinku ga Alfurkan Walhuda TV. Sai dai kafin mu yi sallama idan ya kasance wannan shine ziyara ka ta farko a wannan kasha Walhuda TV ina baka shawara da ka danna subscriber sannan ka danna kararrawa sanarwa. Domin ta hakan ne kadai za mu iya sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu. Babu shakka mutane su ne suka cuci